Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi akan mitoci 25, 31 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya ji mu ta tashar FM ta VOA Africa a zango 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba ya Yakubu makiri ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin hantsi. To bayan kun gama jin labarai, za ku ji irin shiri da rundunar 'yan sanda ke yi a jihar edo Najeriya don tunkarar miyagun mutane 'yan damfara a wannan lokaci da shekara ke karewa. yara matasa da wayanda ba su da dangana za su rinka neman kuɗi ga dangadan ta hanyar da ba halal ba in ka shigo kwarkwaro kwarkwaro idan za mu je gida barci za a dinga tare mu idan muka sake leƙa jamhuriyar Nijar kuma za mu ga maluman makarantun sakandare ne suke yajin aiki na sai baba ya gani sai dai abinda nake kira ga bangaren su yan lakon da bangaren gwamnati mu dukkan da mu masu 'ya'ya da muke da makarantun ne to mu ji tsoron allah Haka kuma muna da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta kawo muku da sharhin wasu jaridun nan Amurka. Sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. jama'a ku da wannan lokaci wasu mutanen katafarin jihar nan ta california da ke na amurka da suka so a zaɓi hillary clinton ba a zaɓa ba sun fara barazanar cewa za su fice daga cikin amurka din domin su nuna cewa ba su ji daɗin an zaɓi donald trump ba wanda ba sa so dangane da hakan ne aka ce wasu su sun fara koyi da abin da ya faru a ƙasar birtaniya kwanan baya bayan ƙuri'ar da aka jefa kan ci gaban zaman ita birtaniya din a cikin ƙungiyar ƙasashen turai abin da turawa suka zo suna kira brexit shine su ma mutanen jihar ta california masu ra'ayin ɓallewa ɗin suka fara barazana irin wannan ta cewa za su fitar da california ɗin daga amurka domin su nuna adawa su ga trump ita dai jihar california ita ce jihar da tafi duk jihohin amurka yawan mutane domin kashi goma sha shida cikin ɗari na ɗaukacin dukkan bil'adaman da ke amurka suna cikin wannan jiha sannan kuma yan abin california ce ta balle ne daga amurka to za ta zo ta zama babbar kasa ta talatin da biyar a girma a duk duniya ga ta kuma ita ce ta shida a yawan arziki a duniya din a cewar wasu alƙalin ma na ƙididdiga da aka bayar a shekarar da ta gabata ta 2015 a halin yanzu kuma dubban mutane a birnin a biranen amurka daban-daban kama daga jihar new york har zuwa jihar ta california suna gudanar da manyan tarukan zanga-zangar nuna rashin yardarsu da zaben da aka yi wa donald trump a matsayin sabon shugaban amurka na cikon 45 a zaben da aka gudanar a ranar talata da ta gabata wasu daga cikin masu zanga-zangar sun bayyana yadda bakin haure ke ci gaba da fafitikar neman ci gaban rayuwarsu amma suna da damuwa game da irin kalamai da suke ji suna fitowa daga bakin trump kuma suna zargin sa cewa yana da aƙidar nunin wariyar launin fata daga cikin biranen da aka gudanar da tarukan zanga-zangar akwai har da biranen new york san francisco los angeles da kuma oakland a birane da dama masu zanga-zangar sun toshe manyan hanyoyi wasu wuraren ma kamar oklahoma oakland wato har da kone-kone To yayin da duk wannan take faruwa a jiya shugaban Amurka ne yanzu Barack Obama ɗin da matarsa Michelle sun tarbi sabon zababben shugaban shi Donald Trump da tashin mata Melania a fadar White House da ke nan Washington inda suka yi gana su ta farko su duka. Ko da yake a lokacin yakin neman zaɓe Obama da Trump ba su raga juna ba wajen cikarar junansu tare da su kalamiri a haɗuwarsu ta jiya sun mutunta junansu sosai kuma sun yi jawabai game da ƙudurinsu na aiki tare wajen sauran ragaman mulki daga hannun obama zuwa hannun trump obama da ya ce sun zanta kan batutuwa da dama da suka hada da dangantaka amurka da kasashen waje da kuma harkokin cikin gida shi kuma trump din ya jinjina obama kan nasarorin da ya ce obama ya samu a nashin mulki ya kuma ce yana marhaban da duk wata shawara da obama zai bashi domin shi ma ya samu nashin nasara a nashin mulkin wannan dai shine karon farko da obama da trump suka taba haduwa da junansu ido da ido domin ba su taba sanin juna ba ba su taba haduwa ba wannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a kasar ghana dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar all people's congress ko kuma wato apc a takaice kenan hassan ayarga wanda sau biyu ana haramta mishi tsayawa zaɓe ya kira akan shugaban hukumar zaɓe ta ƙasar ghana charlotte osai da ta hanzarta sauka daga kan mukaminta tun kafin a yi zaben shugaban ƙasar da ake shirin yi a watan Disamba mai zuwa. Idan kuwa bata sauka ba a yarga ya ce zaben da za a yi ranar bakwai ga watan Disamba ba zai kasance na adalci ba. Sai dai kuma ƙungiyoyin sa kai da dama a Ghana da kuma jami'ai daga hukumar zaben don kanta sun yi watsi da wannan kira da a yarga yi. inda suka ce shugaban ta jima tana aiwatar da dokokin zaben ghana ba tare da nuna sun kai ba a cikin makon nan ne wato hukumar zaɓe ta ghana ta bayyana sunayen 'yan takarar jam'iyyun siyasa guda bakwai da aka yarda wa shiga zaɓen shugaban ƙasa mai zuwa sai dai a yarga ba shi cikinsu inda yake wato hukumar take cewa bai cika ka'idoji na tsayawa zaɓen ba akan haka ne wato ya shigar da kara a kotu inda kotu ta yarda da matsayinsa amma duk da haka hukumar zaben ta yanke shawaran hana mishi tsayawa zaɓe. labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to za mu faro rahotannin namu ne daga jihar edo inda hukumar 'yan sanda ta yi ɗamarin yaƙi da ɓarayi da 'yan damfara a cikin watanni hudun ƙarshen wannan shekara da ake da aka mayi suna wato Ember Months. Ga wakilinmu lamidu Abubakar da ƙarin bayani akan haka. Matsalolin tsaro dai a Najeriya cikin watannin 'yan da aka fi sani da Satumba, Oktoba, Nuwamba da kuma Disamba matsaloli ne da kan karu matuka a Najeriya musamman ma a kudancin kasar inda za ka ga al'adar fashi da makami da satar mutane don garkuwa da su domin neman kuɗin fansa da kuma masu kwatar kaya ga jama'a su nuna kan bindiga daga bisani su arce da dai sauransu kan karu a wannan dan tsinken lokaci da farko dai menene yan Vermont a wata ganawa da na yi da sabon kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Edo da ke yankin Niger Delta Alhaji Haliru Gwandu ya yi karin haske a kai. Wato yan Vermont uh, ya fara daga Septemba, Oktoba, Nuwamba, Disamba. To idan mutum ya duba zai gan cewa da a Gregorian kalanda kuma ana kalanda turawa watanni ne waɗanda an kawa tsari waɗanda wanda sun taso da bukukuwa daban-daban don cikin wannan 'yan bamons ne za ka tarar da an zo an cimma sallah ta kirsimati kuma a shiga da sabuwar shekara to a wannan lokaci abubuwan da ke tadan mutane da hankali yara matasa da wayanda ba su da dangana za su rinka neman kuɗi ga dangadan ta hanyar da ba halal ba ma'ana za a iya samun wasu su shiga cikin a fashi da makami wasu su shiga cikin kama mutum wasu su shiga cikin wasu abubuwa ne wayanda doka ƙasa bata abinci da su ba a speto general na 'yan sanda musamman ya ba da oda kowa ya kai tashi operation oda ta wannan 'yan bamons inda kuke tambaya haka kuma kwamishinan halilu gwandu ya ce suna daukar matakan kare dukiyoyin jama'a da rayukansu a cikin wannan lokaci na 'yan bamont da ake ta camfawa musamman a kudancin kasar ya ce aiko babban tanadi saboda speto general duk inda muke da ruwa akwai jiragen ruwa wa'anda suke jira jirage ne waɗanda bindiga ma ba ta fasaha su ake kira gunboats nan kuma akwai commercial boats waɗanda ake kira kenu-kenu kowane su muke son mu yi aiki akwai shi sai dai abin nuyi nan an ce ku kana da kyau ka kara da wanka shugaban 'yan sanda namu babu inda bai ba mu kayan aiki ba kuma babu inda bai ce mu sa kokari mu yi aiki ba kwamishinan ya ƙara bayyana yadda rundunarsa ta yi wani wawan kamu na dimbin makamai a jihar ta edo wa'anda tura sun ka kera na samu bindiga bindiga 28 a hannun irin wayannan mutanen banza sannan na kama masu washi da makami da masu kama mutane domin a ba su tallafi sun kai hamsin da tara wasu 'yan jihar da ma mazauna jihar sun yi tsokaci kan matsalolin tsaro a faɗin jihar ta edo uh, new commissioner is trying well well for the armed robbers and uh, kidnapping. Anybody that Wannan yana cewa ne sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Edo yana kokari wajen kawar da 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa don tabbatar da an yi bukukuwan 'yan ba lafiya a faɗin jihar ta Edo. Ni sunana Adamu Ibrahim Jiga mazaunin Edo State Aduwawa. Gaskiya Allah wannan sabon sabon kwamishina da aka kawo yana kokari bakin hali saboda ni na ga da aka kamo wajen mutum ashirin da biyu an zo da su kinafas ne masu garkuwa da mutane aka kamo sannan in ka shigo kwarkwaro kwarkwaro idan za mu je gida barci za a dinga tare mu amma yanzu zo wannan kwamishinan kowane dpo yana aiki lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria Rahimu, dare janna shi yayi rana ya dan adam. mai wuyan gane hali oh, oh, to madalla a gaida lamido abubakar to yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar. jamhuriyar nijar kuma wato malumin makarantun sakandare ne suka ajiye kayan aiki har sai gwamnati ta duba bukatunsu kuma ta biya musu bukatun nasu wakilin mu haruna mamman bako ya shirya mana rahoto akan wannan yajin aikin A jamhuriyar Nijar malaman makarantar boko na sakandare a ƙarƙashin ƙungiyar su sinases ne suka shiga wani yajin aiki na sewa da hali ya yi domin kokawa game da waɗansu bukatoci da suka ce suna son gwamnati ta gaugauta biya musu kuma ba za su jaya a yajin aikin ba sai haka ta tabbata kamar yadda malam isuhu mai haci magatakardar reshen ƙungiyar ta malaman makarantar boko sinases reshen birnin kwanni ya jaddada min na farin dai shine kawai gwamnati ya yi muna alkawulla da yawa kawai da bai cika ba kawai kawar man kawo a sa mutane a kawo su zama ma'aikata dindindin a cikin gwamnati sun ce za su sawa kuma ba su sa ba sun sa kingi amma akwai kingi akwai na shekara biyu da ya wuce da ba su cika ba kuma wanga ma ba su cika ba kuma yanzu akwai shekara biyu da muke biye su da ba su yi ba kuma yanzu bana sun ce da baɗi sun ce kuma ba su ƙara sawa kuma wasu mushanni kawa a cikin gwamnati kenan wannan shine a sanadin wannan yashin aiki aiki na farin na biyu shine kawa akwai waɗanda kawa sun yi wata biyu zuwa wata uku ba a biya su ba albashinsu aiki ba shi yiwuwa sai da albashi kuma mun ce a tsaye da aiki a kawa jagorancin aiki ko ko a dokokin aiki shine kawa in mutum ya yi wata guda a biya ka kai yi wata guda an ka kai kawa takwas ga wata ba a biya ka ba to sai ka tsaye da aiki wannan shine aka wa dalili na biyu kawa da wannan shi yajin aiki dole an tsunduma ni kawa sai lokacin da an ka biya ka ka fara aiki shi wanga yajin aiki na ƙarshe ka wannan biyan albashi shi babu zancen ƙayyadewa gare shi lokacin da an ka biya ka ka koma ka yi aikin ka. A cewar ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin uwayen 'yan makarantar boko na nan garin birnin Kwanni cewa da Alhaji Sani mai kasad ya kamata tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin malaman makarantar boko din kowa ya ji tsoron Allah. Lalle yajin aikin 'yan makaranta ci baya ne ba ci gaba bane ga ƙasa domin ilimi to na na farkon abin da ya kamata ta a yi tattali cikin ƙasa idan ka ga ana wasa da shi to akwai matsaloli sai dai abinda nake kira ga bangaren su yan lakwal da bangaren gwamnati mu dukkan mu da mu masu ƴaƴa da muke bada makarancin ne to mu ji tsoron Allah kinan ka dibi shekarun ka yau a matsayin gwamnati da su a makarantar nan wai gaskiya wa wanda duk bai da gaskiya cikin su ya sani in gwamnati abba ta biya su ba ta san ba ta biya su ba shi ko wanda duk ba a biya ba ka sashi aiki ba ka biya shi ba shi aiki bai yiwa shi ko wannan mutum in ya aza abin da kasa ba ta iya doka ya ga an biya shi kuma ya kawo ta wani nauyi wanda kasa ba ta iya doka to bai dibi yanayin kasa bai dibi yanayin talakawa kenan kashi shi ce kasa kaza kaza aka ba mai ilimi iri na yi dibi auna yanayin kasar ku kai kaka take ciki sai kai aikin na tsakaninka da Allah sauran abin da an ka baka ka rike ka samu lada bisa ga sashe na diba nan da kai ma kasar ku ka tausaya mata amma in ya zama kowa ba ruwanka da wannan dibi kai abin da karatun ka ya baka kaza ya kamata a baka ko a kara ma ko ga a kara ma kai ba ka yarda bayan wannan yajin aikin na Sinases cewa da malaman makarantar boko na sakandare na sai gwamnati ya shafe musu hawayensu yanzu haka gamin gambizar kungiyoyin malaman malaman makarantar boko a ƙarƙashin lemar kwas nijar sun soma nasu yajin aiki na kwanaki uku haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc yanzu karfe biyu da minti goma sha shida na dare a nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba kallabi. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau, babbar bakuwar tamu ita ce Dr. Ladi Adamu Function daga Jami'a Ahmadu Bello da ke zariya fannin koyar da aikin jarida. A farkon hiranmu da ita, ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta kamar haka. Cikakken sunana ne Dr. Ladi Adamu Fanshen. babana sha ta yana mawaka domin da adamu fanshi kuma ni malama ce a jam'iyyar ahmadu bello a zaria a bangaren yan wato department of mass communication kuma na karatu a ingila amurka da nigeria ina koyar da rediyo ne da talabijin da kuma fim kuma ni kuma karamar farfesa ce kuma ni daga jihar plateau daga garin da ake cewa fanshi kuma na daɗe a jam'iyyar nan na yi kusan shekara goma sha takwas a nan jami'a ta amadu bello eh ta jama'a ta amadu bello to bayan koyaswa da kike yi a jami'a amadu bello kina wani abu daban eh ina cikin jam'iyyar matan arewa wato haɗa kan ne na matan arewa an kafa shi lokacinsa a madu bello da daɗewa kuma ana lura da marayu ana koya ma mata yadda za su iya yin ɗan ƙananan jari haka da kuma ana kan ba mata gwiwa kan fita takara kin gane eh. da kuma girki da sauran dai haka dai. To. Eh kuma shi jam'iyyar matan arewa nan na arewa duk jihohin arewa ne fa suke cikin wannan jam'iyyar mata. Banda wannan haka ina rubuta littattafai ina yin 'yan jari na banda aikin makaranta mm, koyaswa haka dai ina kuma abubuwa dai kaɗan-kaɗan yadda zan iya lura da kai na da yaro Bashir. Allah sarki. Menene manufa ita wannan kungiyar ta matan Arewa? Eh kin san daɗin nan da lokacin da Laila Dogon Yaro mariganiya da take General Secretary. Eh. Da sai a zo gidanta a ajiye marayu kawai fa wata sai ta aihuwa yadda yaro ko kwa a yadda yaro kawai a wani guri ta a ɗauka a kawo jam'iyyar matan arewa kin gane abin ya taimaka fa an rufe ma society kunya fa hmm. daɗi na abubuwan nan sun yawa amma yanzu na ga sun ɗan ragude yanzu ɗin ma shi jam'iyyar matan adana na ga suna so su canza wasu abubuwa ne da suke yi amma ba mu yi mitin ba muna kan shiri za a yi mitin dai yadda za a iya taimaka ma mata To ita wannan kungiyar ko takan kai taimako ga mata 'yan gudun hijira da marayu da rikicin Boko Haram ya shafa? Eh ana akwai program iri-iri fa da ake yi ne a gurin. Eh na taimaka ma mutane ba, mata dai eh. specifically haka dai. To dakta yanzu kuma bari mu koma bangaren aikin koyarwa da kike yi. Ko kin gamsu da yawan mata da ke shiga aikin jarida? Ai wannan bangaren nan namu na jarida ai mata ne sun fi yawa eh yanzu ma na fito daga aji kuma yawancin mutanen ajin ma ɗaliban yawanci mata ne ba sa abin da ya sa mata sun fi son aikin jarida ba abin da ya sa ne miki wannan tambaya shine wasu na gani kamar aikin jarida ba na mata ba ne ko ko bai ma dace da mata ba eh a da kenan fa abubuwa sun canza yanzu za ki ga mata ma suna zuwa su yi aikin jarida yaki fa su dawo da labari. Wanda makila ya fi na wasu mazan. Eh ga Christian Amanpon na CNN kin ga yadda take yi. Mhm. Kuma a local front din ma muna da Muslima Sholibo tana zuwa Liberia gurin yaki. Kin gane? Hmm. Tana coverage tana tura labari da iri-iri haka dai. So, yanzu dai mata da yawa suna aikin jarida amma ba cikin newspaper ba. sun fi yin gidan rediyo da talabijin. Masu sauraro lokaci ya kawo jiki don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Lada Adamu Fangshen da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. gaida Maryam Dauda da malamanta. Yanzu kuma sai sharhin jaridun Amurka da Ahmad Naziru Hausawa zai gabatar mu. Sharhin jaridun Amurka. yau za mu fara da jaridar USA Today inda ta rawaito labarin da ke cewa Amurka ƙasar da take da rabe-raben kai na ra'ayin siyasa ta haɗe da mamakin yadda ɗan jam'iyyar Republican ya yi nasarar zama shugaban ƙasar Amurka. Tun zamanin da Truman ya kada Dewey shekaru kusan 60 da suka wuce ba a kuma ganin irin haka ba. Hatta waɗanda ke goyon bayan sa sun yi mamaki matuƙa. Sai kuma labarin zanga-zangar ƙin jinin sabon zababben shugaban ƙasa da jaridar ta USA Today ta rawaito. Zanga-zangar ƙin jinin sabon zababben shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ta ɓarke a ranar Laraba a birane kusan takwas a kewayen Amurka da suka hada da Chicago, New York, Los Angeles, Philadelphia, Boston, Washington, DC, Portland, Oregon, St. Paul da kuma Minnesota. sai kuma malaika jaridar The New York Times da ke cewa siyasar Amurka ta girgiza a ranar Laraba yayin da shugabannin jam'iyyun guda biyu suka rintsa idanu domin ganin yadda shekaru hudu karkashin mulkin Donald Trump a fadar gwamnatin ƙasa ta White House za ta kasance. Abin da ba a yi tsammani ba, kuma al'amarin da ya bar Amurka da kewayenta gami da mashawartanta a cikin jimamin rashin sanin irin yadda hanyoyin da Trump zai aiwatar da gwamnatinsa zai shafi gwamnati. Sai kuma labarin da ta rawaito na tararrabin inda kafofin yada labarai suka yi kuskure. Labarin yana cewa manya-manyan kafofin yada labarai na Amurka sun yi mamakin yadda Donald Trump ya zama shugaban kasa kamar kowa, kuma suka fuskanci tambayoyi daga masu sauraron su a ranar Laraba, inda suka ayyana kamar kafofin yada labaran sun yi musu butulci ko kuma karya A yanzu dai kafafen yada labaran na tambayar a ina suka yi kuskure. Sai kuma jaridar Wall Street Journal. Jaridar Wall Street Journal ta fara ne da taken sabon umarni a harkar siyasa. Jaridar ta rawaito labarin da ke cewa bayan girgizar da jam'iyyar Democrat ta yi sakamakon zaben da ya bayyana bayyana ranar Laraba da ta wuce. Jam'iyyar ta nuna yatsa ga abin da ya jawo faduwar 'yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da kin karɓar sakon jam'iyyar na 'yar takarar da dogaro da karɓar manyan kuɗaɗe daga hannun masu ba da gudunmawa. sai kuma mu leƙa jaridar Washington Post. Jaridar Washington Post ta fito da taken daga kowane bangare an zuba wa Trump ido. Ranar farin ciki ga wasu ranar jimami ga wasu. Amurka ta wayi gari ranar Laraba Arabe gida biyu. Bangare guda na murna bayan ɗaya bangaren na cike da tsoron tashin hankali da kuma masifa. Duka bangarorin guda biyu ba su san me zai faru a gaba ba sakamakon zurfin da yake a ɓoye wanda zaben ya bayyana a yanzu. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka sai kuma sati mai zuwa in mai sama Internet. sani da aiki malam nazir yanzu kuma ga kaɗan cikin sakonnin da kuka aiko mana Salamu alaikum murya Amurka na Basiru mai tare ba Bakuwai zaɓe ra'ayi ne suru lokal gaman jihar Kebbi tarayyar Najeriya. yoyin ina faɗa mutanen najeriya su yi koyi da ƙasar amurka don ƙasar amurka ta yi taka rawa don haka duk wanda bai kyautata ba to dubi da kuma sata da kada zaɓe shi haka mu yi koyi da ƙasashen turai mai magana basiru zaɓe ra'ayi ba kowai su duk lokar gaman jihar kebin najeriya yoyin na gode allah sa ta ku zamin sauti assalamu alaikum murya amurka daga alhaji manuel dan uwa mai allah na garin jega ina ta'aziyya ga sojojinmu da suka rasu wurin kare haƙƙin najeriya maiduguri ina ta'aziyya ga shugaban sojoji ya allah ka sa sun huta ka yaye musu lokansu kai ko burtai ka ɗaura yaƙi duk wanda ka son mamayen najeriya ya ci illinsu to tsaro na ga allah yana gare ka allah ya taimake ka burtai ya taimaki najeriya daga dan uwa mai allah na garin jeda assalamu alaikum sashen hausa na boa sunana nasiru e musa daga mayama a jihar kebbi najeriya ina so ne don allah ku bani dama domin ne na fita una zuwa ga gwamnatin jihar kebbi ƙarshen jagorancin kanata a tiku ba gudu cewa don allah ya dubi halin da ɗaliban ɗalibai suke ciki suka kammala sakandare sukuni shekara dubu biyu da goma sha shida cewa suna jiran sakamakon zaben su. Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gullo jihar Bauchi. Ina mai da wanda bane kira ga irin mutanen tsokanar mahaukata masu taɓin hankali. Za ga mutum ya ga wani mahaukaci wani mahaukacin ma ya fi ubansa a haife. Kai wani ma ya fi ubansa a haife amma haifi ya zubar yana taro da wani mahaukaci hankali. Sai yana ɓaci yana mata magiya dan Allah dan annabi kabari. ba zai bari sai can ka ji mahaukacin nan yana zuga masa ashar amma sai ya dariya kamar wanda ya buka kansa to ku sani fa wayannan din iyayen wasu ne kuma an iyayen ku ne ake muku wannan ba za ku dare ba kuma ita duniya farkon ta muka sani kai baka san yadda ka kare da rayuwarka ba shi ma ba a san sa ya samu haka ba dan haka mu guji tsokanar mahaukata muna tare masu da hankali in dai za mu iya gaya musu kalma mai daɗi za ta ba ta musu rai mu gaya musu ko kuma ba su sadaka domin mu samu lada in ko mun ki muna yi to ranar lahira an muka je lahira to za mu ga sakayyar da dukkan wanda shi ma yake tsokanar mahaukata ne da sakayyar zafi ko kuma ba shi kuma kuma mahaukacin har yaji zafi ya masa addu'a Allah ya saka masa akan abin da ya masa to shi ma ba zai gama da duniya lafiya da ya wahi ya hauka to dan haka in kunne ya ji jiki ya tsira mai magana malam malam mai zafin hula gulan ya harbo yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To, labarin fara a Ghana inda ɗan takarar shugaban kasa na All People's Congress ko kuma APC don Ghana ma suna da APC wato Hassan Riga. Wanda sau biyu ana haramta mishi tsaya zaɓe ya yi kira a kan shugaban hukumar zaɓe ta wannan ƙasa Charlotte Osei da cewa ta yi sauri ta sauka daga kan mukaminta tun ma kafin a yi shi zaben shugaban ƙasar da ake shirin a yi a watan Disamba nan na tafi. Idan ko bata sauka ba a cewar shi to zaben da za a yi ran bakwai ga watan na Disamba ba zai kasance na kirki ba. Sai dai kuma ƙungiyoyin sa kai da dama na Ghana ɗin da kuma jami'an hukumar zaben kanta da sun yi watsi da wannan kiran na shi wannan ɗan takara inda suka ce shugabar ta jima tana aiwatar da dokokin zaben Ghana ba tare da nuna son kai ba. a cikin makonnan ne dai ita hukumar zaben ta kayan ta bayyana sunayen 'yan takarar jam'iyyun siyasa har guda bakwai da aka yarda su shiga zaben shugaban kasa mai zuwa sai dai shi a yare din baya cikinsu su da yake hukumar ta ce bai cika ƙa'idodin tsaya ba to kan haka ne sai ya ruga kotu inda kuma ya dace kotun ta yi na'am ta yadda da matsayin shi sai dai kuma duk da haka hukumar zaben ta yanke shawarar hana mishi da zaben. To da wannan ne muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma an jima da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa na muryar Amurka musamman Ali Mustapha Sakwato da mai bada umarni wato Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokaci wato Daryl. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama a huta lafiya.